Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Litinin 15 ga watan Janairun shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hauwa da kanun labarai. Majalisar Ministocin Isra'ila ta fara wani taro cikin sauri domin amincewa da wani gyaran fuska ga kasafin kuɗin shekarar 2024. Wani tsohon magajin garin birnin Vladivostok na kasar Rasha ya yarda sunan shi domin zuwa fagen daga a Ukraine. Kafofin yada labaran ƙasar Iran sun sanar da sakin 'yan jaridar ƙasar biyu da ke zaman kaso na tsawon lokaci a kan beli. To bayan labaran duniya za mu so mu kawo muku rahotanni na musamman kan cika shekaru 45 na sashen Hausa na muryar Amurka. A Najeriya 'yan kasar musamman masu fashin baki na bayyana damuwa da kamun ludayin 'yan wasan kasar na Super Eagles a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta bana. ya kamata ya kasance a ce su ɗauki maki uku to amma sai gashi makin ya zama ɗaya da su da equatorial guinea super eagle kan gaskiya sai dai mu ce dai kawai sai yadda ta ga a wannan eh, karon za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya to amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa hauwa sharif a ranar lahadin nan ne majalisar ministocin isra'ila ta fara wani taro cikin sauri domin amincewa da wani gyaran fuska ga kasafin kudin shekarar 2024 domin samar da gagarumin ƙari akan kuɗin da za a kashe a yakin da ƙasar ke yi da ƙungiyar jihadin musuluncin falastinawa ta hamas tattaunawar da ta kai har cikin talatainin dare inda mai yiwuwa sai a safiyar yau litinin ne za a samu damar kada kuri'a a bara dai isra'ila ta amince da kasafin kuɗi na shekaru biyu a jere shekarar 2023 da shekarar 2024 amma yakin da take yi da hamas ya girgiza lissafin lissafin kuɗin gwamnati da ya buƙaci sauye-sauye a kasafin kuɗi da ma ƙarin kashe kuɗaɗe ƙasar na buƙatar ƙarin biliyoyin shekels domin gudanar da ayyukan soji bayar da diya ga sojojin jiran kota kwana da duban ɗaruruwan mutanen da ke zaune a kan iyaka da aka ɗaiɗaita da ma waɗanda harin na mayakan hamas na ranar bakwai ga watan oktoba ya ritsa da su wani tsohon magajin garin birnin vladivostok na kasar rasha ya yi rajista sunan shi domin zuwa fagen daga a ukraine bayan da aka ɗaure shi tsawon shekaru sha biyu a gidan maza bisa laifin cin hanci da rashawa kamar yadda jaridar commerson ta ruwaito a jiya lahadi cewa lauyan shi a bara ne aka ɗaure tsohon magajin garin vladivostok oleg york har tsawon shekaru sha biyu a gidan kaso sakamakon samun shi da laifin cin hanci na kudi roberts miliyan 38 kwatankwacin dala amurka 432 ya kasance magajin gari a tsakanin shekarar 2018 zuwa 2021 mukamin da ya ajiye a tsakiyar cacakar da ya rika sha kan ayyukan shi a matsayin karami da babban jami'i a kasar. an da ya umarci gumai york da ya kasance a bangaren sojojin da aka tura shi tun a ranar sha biyu ga watan disamba bara cewar lauyan shi andre kitie dubban ɗaruruwan bursunonin rasha suka amince su yi aiki a ukraine domin cin gajiyar dama da aka bayar ta samun afuwa ga duk wanda ya baro fagen daga a raye. a jiya lahadi ne manyan masu bayar da shawara kan al'amuran tsaro daga kasashen duniya 83 suka hallara a birnin davos na kasar switzerland domin halartar taro kan tattalin arzikin duniya da tattauna wasu jerin tsare-tsare goma na samar da zaman lafiya a ukraine da Kiev ta fitar a matsayin kudurori na kawo karshen yakin da take yi da rasha wannan dai shine taro irin shi na hudu da ukraine din ke shiryawa domin baje shirin shugaba vladimir zelensky wanda ke kira ga rasha na tafi ce kacokan daga yankunan ukraine tawagar kasashen 83 da suka halarci taron sun hada da kasashe 18 daga yankin asiya sai kasashe 12 daga afirka waɗanda adadi ne mai girma da ya halarci makamancin irin wannan taron da aka gudana a ƙasar malta a watan oktoban bara an kuma gudanar da irin taron a kafin hagen da wani wato da kuma wani irin taron a birnin jidda wakilan bangarorin tsaron kasashe da suka halarci taron sun hada da kasashe masu tasowar karfin tattalin arziki irin su brazil da india da saudi arabia da afirka ta kudu wanda baki su suka kasance kawaye ga kasashen china da rasha. To an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan a ranar 21 ga watan nan na Janairu ne sashen Hausa na muryar Amurka yake cika shekaru 45 da kafuwa da kuma ci gaba da watso muku shirye-shirye. akan haka ne muka shirya kawo muku rahotanni na musamman har ma da ra'ayoyin jama'a kan wannan lamarin inda za mu soma daga jihar Niger Najeriya ga Mustapha Nasiru Batsari. Da dama daga cikin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsu sun yabawa sashen Hausa na murya Amurka a kan jajircewa wajen faɗakar da al'umma musamman masu jin harshen hausa a kan halin da duniya ke ciki cika sauran mina alhaji suleiman yahaya baban gida ya ce a matsayinsu na hausawa suna alfahari da wannan tashar rediyo kuma suna yabawa ma'aikatan rediyon akan jajircewarsu wajen samo bayanai domin faɗakar da al'umma muna alfahari a matsayinmu na hausawa wanda yake su an taimaka jama'a wanda ba su jin harshen turanci suna jin labarai masu mahimmanci da suke faruwa a duniya ka wannan gido dole abin yabawa ne a kuma shekarun da suka kai ko a shi ake cewa daga shekara arba'in mutum ya zama cikakken mutum to shi ma da sardaunan ilori a jihar kwara alhaji shehu zaman lafiya ya ce suna cike da farin ciki akan yadda sashen hausa na muryar amurka ke fassara labarai daidai da yadda kowane mai jin hausa zai fahimci abin da aka bayyana mu gaskiya wannan sashen naku inda kuke bayanukan nan yana wayar da mu yana wayar da mu ko muna jin daɗin bayanukan ku game da maganar sashen amurka din nan yadda kuke faɗi mana fassara kowa tunda mutum kowanne irin mutum yana jin hausan ku ni dai ina daga cikin mai farin ciki da Allah ya sa aka samu dogon lokaci irin wannan kuma kuna yin wannan sana'a. To mai martaba sarkin Sudan na kwanta gora a jihar Niger Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu ya ce tun suna yara ƙanana suka dogara da sashen Hausa na muryar Amurka wajen samun labarai da suka shafi duniya. ta wannan gidan rediyo da gusa amerika tun da aka fata mun su lokacin muna yara wanda ke kuma mun su a lokacin nan babu wasu kafafen yaɗa labarai da dama a lokacin ba irin su gusa ba amerika din ba a lokacin kana son ka samu kowane labari na duniya ko na gida ko na waje to sai ta gusa ba amerika din za ka samu wanda ke kuma sun yi kokari sosai na yada alfana ga mutanen karkara da na birni domin lokacin da ba kowa ke da wutar lantarki ba balle ya ce zai gani a tv ko kuma zai kunna rediyo da wuta amma lokacin ko mutum kauye mutumin daji yana kan karamin rediyo wanda zai sa ɗin shi ya bude ya ji labarai abin da ke faruwa a cikin ƙasa da kuma duniya ba. To shugaban kungiyar muryar talaka a Najeriya Alhaji Zaidu Bala kofa sabuwa birnin Kebbi ya ce sashen hausa na murya amurka tamkar wata jami'a ce a wajensu. to gaskiya sashen hausa waɗannan shekaru da ya kwashe sama da arba'in ba ƙaramin abin ayaba na ba kuma a jinjina saboda kun ƙirƙiro shirarruka masu mahimmanci sosai waɗanda sun kai wayar da al'umma musamman ma ƙasashen da ka unhwani da harshen hausa hmm. wannan sashen hausa na murya amurka ya zama kamar makaranta a gare mu ko kuma mu ce babbar jami'a babu wani bangare na ci gaban bil'adama wanda sashe hausa na mure amurka ba su taɓo kai ne ba. Tsohon gwamnan jihar Niger kuma sanata Alhaji Abubakar Sani Bello ya yaba wa murya Amurka a ta na faɗakar da al'umma akan abubuwan da ke faruwa a duniya. A hakika ko shaka babu voa sun yi kokari kwarai da gaske ta bangaren faitar da mutane akan abubuwan da ke faruwa a duniya gaba daya musamman afirka da nigeria ko baya ga wannan ma shi ma tsohon shugaban mulkin soja a nigeria general ibrahim badamasi babangida ya ce tabbas voa hausa ta taka rawar gani kuna ayyuka da yawa jama'a kasa inda duk ake hausa a afirka ba najeriya kaɗai ba ina jin kowa na sauraren ku kuma abubuwan da kuke sawa suna da kyau kwarai da gaske ina muku fatan alheri allah ubangiji ya sa ku ci gaba da faɗakar da jama'an duniyan nan baki ɗaya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida Mustapha Nasiru ba tsari to kuna tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a nan Washington DC yanzu ga Hauwa ta dawo da karashin labaran duniya. Kwanaki ɗari bayan da mayakan Hamas da ke Gaza suka kaddamar da hari mafi muni a tarihin Isra'ila, dubban ɗaruruwan Falastinawa ne aka kashe inda a yanzu Gaza ke cikin wani irin yanayi, lamarin da ya sa yankin gabas tsakiya sana a hankali ke dulmiya cikin wani irin yanayin da Allah kaɗai ya san me ka iya faruwa. yakin da yana ci gaba da kasancewa wani abin fargaba da ka iya kwashe shekaru ga bangarorin biyu na yahudawa da falastinawa inda tashin hankali ke kara kamari da rashin amana da ke tarnaki ga zaman lafiyar yankin tun sama da shekaru 75 kafofin yada labaran kasar iran sun sanar da sakin yan jaridar kasar biyu da ke zaman kaso na tsawon lokaci a kan beli a ɗaurin da aka yi musu sakamakon ba da labarin mutuwar mahasa amini har sai bayan ji da kuma ganin yadda za ta kwashe a ɗaukaka ƙarar da suka yi yar jarida ne laufar hamediya wadda ta fara sanar da mutuwar mahasa amini a hannun 'yan sanda saboda bata rufe kanta da mayafi ba sosai da elaiha muhammadi wadda ta rubuta labarin jana'izar amini an ɗaure su ne shekaru bakwai da shekaru shida a gidan kurkuku kowannen su a watan oktoba bara bisa zarge-zargen da suka hada da gama baki da gwamnatin amurka. matan biyu dai sun shafe watanni 17 a gidan kaso kafar labaru ta isna ta ba da labarin cewa an bayar da belin 'yan jaridar biyu ne akan kuɗi dala dubu ɗari biyu tare da haramta musu barin ƙasar har sai an saurari ƙarar da suka ɗaukaka. Hawa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Najeriya ta yi kunnen doki da kasar Equatorial Guinea a wasan su ta farko ta matakin rukuni a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka da ake fafatawa a kasar Ivory Coast. To sai dai da alama sakamakon wasan bai yi wa 'yan kasar daɗi ba, inda ma wasu masu fashin baki ke cewa da sake. Umar Faruk Bokoyum ɗan jarida ne kuma mai sharhi kan lamuran wasanni a Najeriya. wasan da aka buga yau tsakanin najeriya da equatorial guinea gaskiya wasa ce wacce za a iya cewa gaskiya bata yi ma najeriya daɗi ba saboda super eagle ya kamata ya kasance a ce su ɗauki maki uku to amma sai gashi makin ya zama ɗaya da su da equatorial guinea wanda jiya mun ga mai masaukin baki ita cote d'ivoire da ainihin guinea bissau cote d'ivoire ta ci su uku ba biyu ba ko ɗaya ma'ana ita tana da maki uku kenan wanda zagaye na biyu da za a yi tsakanin najeriya da ita mai masaukin baki cote d'ivoire kaga ya zama ma Najeriya dole sai ta ci wannan wasan To ya za ka bayyana karfin 'yan wasan ita Najeriya da kuma watakila irin damar da take da ita na iya lashe gasar ta bana. 'Yan wasan da Najeriya ta zo da su a wannan karan gaskiyar magana akwai jan aiki sosai saboda 'yan bayan Najeriya kamar shi a din nan da shi Ekong a hakikanin gaskiya ba jazartaccu ba ne kuma shi kan shi mai kama kwallo na baya na ma'ana gola golan ba wani kwararre ba ne saboda daga South Africa a yake buga wasan shi so hakikanin gaskiya akwai jan aiki sosai a gaba babban Najeriya yanzu ya zama mata dole wasanta na zagaye na biyu sai ta ci mai masaukin baki wanda yake na da wahala sannan kuma su kan su Gini Bisau ba kan wallasa ba ne hakikanin gaskiya kuma shi dan wasan tsakiya ma'ana Yusuf Alasan ya taka rawa sosai yau sai kuma gashi ya ji ciwo so yanzu kawo wanda zai madadin shi akwai jan aiki sufa eagle kan gaskiya sai dai mu ce dai kawai sai yadda ta yi a wannan eh, karan saboda mutum biyu da zai fito a kowane group so za mu tsaya mu ga wasan su na biyu da su da mai masaukin baki ya za ta kasance umar faruk bukuyum kenan dan jarida kuma mai fashin baki kan lamurin wasanni a najeriya To a ɗaya ɓangaren kuma tsohon ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kaduna, Comrade Shehu Sani, ya ta'allaka matsalolin da ƙungiyar ta Super Eagles ta Najeriya take fuskanta da ƙalubalen da suka dabaibaye shugabanci da tsari da kuma gudanarwa, kamar yadda za ku ji a tattaunawar da muka yi da shi. in ka dubi ƙwallon da ake yi a da, ƙwallon da ake a da fa an 'yan ƙwallon ne da wanda suke a kan titi daga nan suka fara. Ka duba tarihi, ka duba yanzu shego a suka sanci ku. su eh, eh, eh, daniel amokaci su rashid yaki su wayannan mutane da suke da can an yi tim tim a najeriya da sun da united national ranchers bees raka rovers golden star da sauransu icc Trans rangers international da mighty jet Majors da su ntl da kaduna rocks da sauransu amma nan an kwaso yara yaran masu jin daɗi masu kuɗi yaran manyan mutane an kai su wani football academy daga nan an kwashe su an kai su ƙasan waje shi kenan sun yi suna wani ma za a ɗauko shi saboda jani jikin shi ko yana da gashin kai ko yana da wani fuska mai kyau ko kyakkyawa ne ba an ɗauko shi an sa shi bugu ɗaya riga an ci su an dawo ɗaya ni amfanin wannan kullum muna ta kashe kuɗi a aikin maza ka duba haka ne alif ɗari tamanin lokacin da shagari da su wanda odegba wiki sun ci ko imanu ka suka ci wannan covid da ka duba abin da ya faru a tara casa'in da shida shi ma wannan lokacin casa'in da hudu kai suka ci ka duba dubu biyu da sha uku aka ci wannan covid za a ga wa'annan kwallon ne wanda suke da kiyin kasa su saba kwarani amma wannan ka zo daga turai ka ci kwai ka ci nama kana tafiya kana eh, filiki haka ka shigo cikin fili ba ka son ma a taba kai shi yasa kwallon da suke yi a turai ba irin wanda suke mana yanzu suka zo da gobe to sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikon wannan tattaunawa da tsohon dan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kaduna da Shehu Sani yanzu kuma ga Sarfilu Hashim ya shigo da shirin ciki da gaskiya. jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam a yau za mu ɗaura kan dambar aure tsakanin wasu ma'aurata biyu kuma 'yan uwan juna ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel a shirin mu da ya gabata mun kama muku labarin hadiza ladan da ke aure a kefi jihar nasarawa wadda tunkari wannan shiri na ciki da gaskiya don buƙatar gudanar da bincike da zai kai ga samar da maslaha ko raba ta da mijinta don ta ce tana da yaƙinin ba alheri a zaman. Hadiza ta ce auren dangi aka yi mata da mijin duk da dama ta taɓa aure gabanin nan amma sai ya zama akwai cin zarafi da ya kai ga mutuwa auren. A bayanin da Hadiza ta bawo makon da ya gabata ta ce an sake dawo da auren ba da izinin ta ba kuma abin da ya fi damunta shine idan suka ci gaba a haka akwai yiwuwar ci gaba da haifar yara masu sikila. A ci gaba da gwagwarmayar neman 'yancinta, Hadiza ta kai wannan magana masarautar yankinsu. Yanzu a kan ni na ce ban yadda ba, an zauna an yi zama na ce ban yadda ba, sun ce duk da aka ce na zauna an yi zama na ce ban yadda ba. To shi ne abin ya ishe na ce barin kai fadan hakimai. Tun da gashi an ce suna kwatan mutane hakkin su, barin je musu bayani. sai na je ko na warware musu suka ce to ai ma wannan ba ma aure a kai tunda ba da yadda ki ba baki san wa ya daura ba kuma ba ba da sadaki ba na ce kwarai ba san wa ma ya daura auren ba shine suka ce to in zo karfe goma da rabi ranar da na fara kaiwa kenan washe gari suka ce in dawo karfe goma da rabi sai muka dawo karfe goma da rabi to ashe ni kafin in zo shi ya zo karfe takwas da ya zo karfe takwas ya zo ya shirya musu magana da zai shirya musu wai auren ma shi an yi bai sa an daura ba kuma shi ma bai san waye ya daura ba saboda haka shi maganan nan a bar musu kes a hannun shi za a je gida a sasanta magana in ya kama na cewa ban so ne shi a take ma za a yi sakin ba tare da an je wani guri ba sai aka yi magana haka sai fada suka ce to an ba da dama haka zai kira ni mu je gidan mu yi zama bai kira ni ba zai kira ni bai kira ni ba sai ni na kira shi a waya na ce baban su mai ka ce za ka kira za a yi zama akan maganan nan za a sasanta a gida sai ce ai shi da yi magana da ni zai zama da ni ba na ce a'a ba ni ne ba fada ne suka ce ka ce za mu yi zama da kai a gida. ya ce shi bai da bukatan magana na yanzu saboda haka ni na ɗauki mummunan hanyar da ba zai fitar da ni ba yadda ya gaya min kenan wani irin mummunan hanya ne wanda ba zai fitar da ni ba sai ya kashe wayan shi to magana na da shi na ƙarshe kenan to sai da na je na gaya ma fada haka sai suka sake ce min to in yi haƙuri in koma in sake dawowa ranar monday saboda ranar ƙwararren lokaci na ce musu ba a nan nake ba a abuja ne ce ba damuwa in yi haƙuri in dawo ranar monday mu sake zama zai sake neman su shikenan ko ranar monday sai aka mai da zaman talata monday nan ya ce saboda shi mijin na ya samu daman gaya musu a gurin aiki yana da zama a ana yana da wani uzuri kar ya zo ba a gan shi ba amma a mai da zaman talata to ranar talatan ko da sassafe sai na zo da na zo da sassafe sai aka kira shi wanda yake zuwa shi bellan kenan yayan shi. Oh shi ba shi yake zuwa da kansa ba kenan. A'a shi sun hana shi zuwa sun kwata kwata ya ce a bar mishi magana a hannun shi shi mai aure sun hana shi zuwa. Sai shi ya ce a bar mishi magana a hannun shi. To muka zo muka yi ta zama muka yi ta zama bai zo ba muka yi ta zama har karfe goma ya wuce har da rabi ya wuce bai zo ba muka ce ah, to mu ga zaman da aka ce mu zo karfe takwas mun zo kuma har goma ya wuce gashi har yanzu bai zo ba. can sai ya zo gashi a mota ya zo ya zo a mota lokacin kuma wanda zai mana test din ya riga ya fita to bai ma sauka a motan ba daga kan mota ya bada saƙo ya ce idan ya dawo a gaya mishi sai ya sake juyowa shi ma yawwa da ya mm. da aka gaya mishi to sai aka warware mishi sai ce mana to mu sake yin haƙuri mu koma washe gari mu dawo ranar laraba kenan sai muka ce mishi to ba damuwa sai muka sake dawowa ranar laraban kafin mu dawo laraban sai ya kira shi da la'asar kan cewa a gaya mishi shi ba zai zo fadan nan kuma ba je akan wannan kes din ne kuma wanda zai zo domin shi ba ba zai zo ba saboda haka in kai magana kotu abin da ya gaya musu kenan Hadiza ke yanzu me kike so a yi akan wannan lamarin naki ni abin da nake so a yi yanzu ni hakkina ne a kwata min cewa ni kawai wannan aure ni ba zan yi shi ba a duba min wannan lamari ni nake auren nan ni na san abin da nake samun matsaloli a cikin gidan nan ba wata mata da za ta ce tana jin daɗi a gidan miji ta ce za ta fita wallahi ƙarya ne sai dai kawai dai in ta ga ba ta jin daɗin gidan nan a nashi bangaren mijin hadiza malam salihu ya bayyana mana nashi labarin tare da cewa zai iya amincewa ya rabu da hadiza amma matsalar ita ce mahaifiyarsa ta ce ko naman jikinsa hadiza ke ci su ci gaba da zama haka nan. Ni fa da sun kira ni ina tuki ne a university na je musu muna hanya a gida na zamu tafi Jos. Amma ni ban san komi ba su nemi shi wa'annawa wanda mahaifiyarin Hadiza da eh, ta umarnin ya daura mata aure. Ya kuma tafi suka ce ta zo ta ba mahaifiyar ta haƙuri ta shigo ba ta ba da haƙurin ba kuma ta dunga zage-zage ne ta Allah ba ta su ba na dawa wake gani wannan abu na ce to sai kuyi hakuri hakuri da Allah dora mana ba ni ban san wani abu ni ba mu yi wani fada da ita ko wani abu ba wa abin da take faɗa saki biyu ne a tsakaninka da ita ya gaskiyar maganar eh haka ne yanzu saura muku dama ɗaya kenan kawai eh Aliyu akwai ta ce ka shawarce ta da ta je ta yi tsarin iyali ta daina aihuwa gaba daya. Ni ban yi wannan magana ba na ce isan ma sun tabbatar mana haka ne to a lokacin kuma sai kowa ya san eh ba wani wanda zai cutar da wani ko ba gaskiya ne ba shi Allah ya kawo hanyoyi iri daban-daban ni din nan yau ina da 'ya'ya ita ma tana da 'ya'ya da wancan mijin ayi guda wajen uku ne ko hudu ne suna jos ga ɗaya na tare da ni wato ita abinda take cewa suna eh. so a haƙura da auren nan ne gaba ɗaya to wannan magana yau inda kamar kai ne ka ɗaura min aure kai da yau kai ne ka daura min aure wajen sance duk hukuncin da kai ka daidai saboda ni ina nan da har yanzu nan da igiyar da ba da man tsallake shi ne igiya guda da shi ne mahaifiyana kuma mahaifiyar nan nawa kuma ita ne ita ne kuma mahaifinta na gane wato abin da ake dubawa in an fahimtar da mahaifiyar wannan maganar maimakon ana haihuwar yara da ita ta eh. dage tana son haihuwa na haihuwar yara da za su na samun matsala hmm. to ita ta ce raba auren ba wai don ba ta kaunar ka ba raba auren zai fi alheri to shi ne kaji na ce maka ai ni yanzu nan ka ji umarnin da aka faɗa eh, mahaifiya na ta ajiye mana ko eh. ce yau izan ana tana ɗiba nama na in yi haƙuri kuma secondly kuma ta sake ce min ita ita wa'an namu gaba ɗaya babban wa'an gaba ɗaya zan bai mai da auren nan ba ta a kiyama to kaga kuma yau idan kai yau zaka zo ka same ta duk hukuncin da kuka yi a kaina nisan ya ce muku to ga abin da ne nake bukata yanzu in an yi tawaga salihu za a je wajen mafiyar taka kai ka amince a je same ta fahimtar da ita wannan labari wannan duk abun da za ku yi ina ganin an yi zaman nan an kai ta tara ta ce duk famili irin gaba daya tana son ganin duka kuma sun zo ta kuma gaya musu sai shi ɗaya daga cikin mai ce min to zai sace yawo ya sa ya ga kannanta gaba daya abin da aka tsaya kenan ba san wani magana ko baya ga wannan ba jin wannan batu na mijin hadiza shirin ciki da gaskiya ya sake jin ta bakin limamin da ya kulla tare da sake ɗaura auren malam abubakar sa'id wanda ya gargaɗi lalle abu wannan batu sannan a hankali don samar da maslaha. To ai tana da wali ta koma ai Qur'ani ya riga ya kawo mafita idan aka samu rashin jituwa tsakanin miji da mata. Su koma su zauna fa asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha abinda Allah ya faɗa mana kenan. Da iyalanta da iyalan mijin su ta da wakilai a yi zama in dai daga tsakaninsu da Allah suna nufin gyara samu gyara akan wannan tunda ba ta so ai ba ya aure ta kasuwa bane akwai ta ga waliyai ta mai da al'amarin za ga waliyanta su nemi waliyai su nemi shi hakaman min ahli wa hakaman min ahli idan suka zauna Allah zai kansu fita cikin al'amarin shi ya kama fita kenan malam lafiya eh wato ma'ana shi abin da yake cewa maganar mahaifiyar ce wace eh. take cewa cikin sharuɗanta cewa sam sam ba ta yadda ba wato ma'ana ko da bayan ranta ne ko da ita hadiza tana yankan naman jikinsa ne ba sai zai rabu da ita ba shi ba don haka ba ya baya cikin maganar auren nan shi ma abin da ya faɗa muku kenan ko abin da ya eh, faɗa muku faɗa abin da ya faɗa kenan ko kaga wannan sai ku mai da shi zuwa ga iyalan nasi fa ba su haka min alihi wa haka min aliha a mai da shi zuwa ga waliyanta da wakilai zauna Allah ga kansa fitar al'amari kina ga abin da ya faɗa muku da haka yanzu kaga tun da harkan kowa ya taso cikin al'amarin abu ne wanda yake bukata a yi taka tsantsan kwarai a kai hankali ne da ciki saboda al'amarin iyaye ba karamin al'amari ne ba yana bukata kai hankali ne sosai da haka tun daga kaman da ya faɗi dole a mai da al'amarin zuwa ga su haka min ahali da haka min ahali su zauna malam nasu su nemi fita akan al'amarin nan tabbatar da al'amarin ne. masu raro kun dai je da wannan takaddama ta kasance wannan shiri zai ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a wannan takaddama a bayan fage don tabbatar da adalci ga dukkan bangarorin biyu da ci gaba da zama lami lafiya yanzu a madadin duk waɗanda aka ji su musamman ma nasiru adamu ilin kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin daga nan birnin washington dc nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. To madalla a gaida Sarfilu Hashim Gumel. Masu saurare kafin mu ci gaba ga wannan sako. Lalle hakika shekara kwana ce. A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafowa. Hmm, shekaru 45? Eh! mai shekaru 45 kenan da sashen hausa na murya amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin washington dc kamar kullum wannan karon ma mun sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaicewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare. Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu. Zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam. da kuma dandalin 'yan jarida. Lokutan muna nan ba su canja ba. Haka ma, mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba. Zamani riga a ɓangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da ƙirƙiro sabon shirin nishaɗi na dardumar BOA. Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na intanet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabuɗin ilimi har ma da ingantaccen shirin na na gani da ke kawo muku faru faruwar al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya. Sashen Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni. Ku kasance tare da mu a ko da yaushe domin biyan bukatunku shine muradinmu. Tumadalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Majalisar Ministocin Isra'ila ta fara wani taro cikin sauri domin amincewa da wani gyaran fuska ga kasafin kudin shekarar 2024. Wani tsohon magajin garin birnin Vladivostok na kasar Rasha ya rajista sunan shi domin zuwa fagen daga a Ukraine. Kafofin yada labaran kasar Iran sun sanar da sakin 'yan jaridar kasar biyu da ke zaman kaso na tsawon lokaci a kan beli. To ma saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai can an jima da karfe takwas na safe agogon Najeriya za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin hawa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.